shugaban kungiyar reshen jami'ar kimiyya da fasaha ta wudil da ke kano ya ce shugabannin kungiyar na jihohi na kan hanyar su ta komawa domin sanar da kungiyoyin nasu halin da ake ciki tun a ranar asabar ne shugabannin asun suka fara ganawa a jami'ar lagos unilag domin cimma matsaya akan abin da suka kira da saba alkawari na gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa muhammadu buhari malaman jami'o'in da suka dakatar da aiki tsawon wata tara a shekarar 2020 sun sha kokawa akan halin da ilimi ke ciki a najeriya ciki ko har da maganar albashinsu a nan kuma hukumar yaƙi da sha da fataucin wato hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ndlea ta ce tana neman ɗan sandan nan dcp abba kyarin ruwa a jallo akan zargin safaran miyagun ƙwayoyi wata sanarwa da ndla e din ta fitar a litinin din nan ta ce binciken su ya nuna cewa abba kyari na cikin wata kungiya da ke safarar miyagun kwayoyi a kasashen brazil da ethiopia zuwa nigeria idan ba a manta ba a watan yulin shekarar 2021 ne rundunar 'yan sandan nigeria ta dakatar da dcp abba kyari mai mukamin kwamishinan 'yan sanda a bisa zarginsa da karbar cin hanci daga raymond abbas wanda aka fi sani da hash papi mutumin da ke tsara a amurka bisa zargin damfarar miliyoyin daloli ndla ta kada da cewa jami'anta sun gayyaci dan sandan domin ya amsa tambayoyi game da zarge-zarge amma ya ki zuwa abin da ya sa suka yi masa wannan taron manema labarai nan kuma 'yan bindiga sun ci gaba da cin karensu babu baka a ƙauyukan zoma da 'yan galo da masamagu da atabu da sauran ƙauyuka karamar hukumar magama ta jihar niger <clears throat> lamarin da ya tilasta wa al'ummomin yankunan yin hijira zuwa karamar hukumar kwantagora majiyoyi sun ce barayin daji na nan na ci gaba da hare-haren da suka fara kaiwa a yammacin alhamis har zuwa lokacin rubuta wato hada wannan rahoto amma ana fargabar mutane da dama sun kwanta dama a yayin da aka yi awon gaba da dama wasu kuma suka arce daga gidajensu domin neman mafaka. har yanzu babu wani bayani daga 'yan sanda amma shugaban karamar hukumar ta magama honorable safiyani ibeto ya tabbatar da afkuwar lamarin jaridar daily trust ta ruwaito cewa wasu daga yankunan sun tabbatar mata da cewa har zuwa lahadin nan mahalin na ci gaba da cin zali ba tare da jami'an tsaro sun kawo dauki ba kuma sun sace 'yan mata da matan aure kana ana fargabar cewa sun kashe wasu da dama to yanzu muna jihar ta naja inda 'yan sanda na jihar ta naja suka ceto mutum 20 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su sakamakon samaman da suka kai akan wani sansanin 'yan fashin daji a jihar da ke tsakiyar najeriya kakakin rundunar 'yan sandan jihar naja dsp wasu a abiodun ya shaidawa wata sanarwa wato ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi cewa dakarunsu sun kai samame ne a yankin anaba da ke karamar hukumar magama bayan fafatawa game da harbe-harbe tare da 'yan bindigar dakarun sun yi nasarar kashe 'yan fashin tare da kwato shanun da suka sace a cewarsa karin dakarun da aka tura ciki har da sojoji da 'yan banga sun fara fafatawa da 'yan bindigar ne akan hanyar shanu da ibeto a kusan tsawon sa'o'i biyu a sa'ilin da maharan ke kokarin guduwa daga cikin makaman da aka kwace daga hannun 'yan bindigar sun hada da bindiga ak-47 guda daya da kunsin harshashe 30 da wayar salula bakwai da kuma babur guda daya a cewar dsp a abiodun a nan ma 'yan bindiga da ake zargin sun fito ne daga tungar kasar guman dan bindigan nan ada alero sun sace wani jami'in kastama karamar hukumar tsahe ta jihar zamfara 'yan bindigar waɗanda yawan su ya kai kimanin hamsin sun kutsa cikin shalkwata karamar hukumar da safiyar juma'a inda suka yi awon gaba da jami'in kastam ɗin mai suna mahasana a lawali wanda a kanta ne a hukumar ta kastam a shiyar kano da jigawa ya tafi tsafe ne domin yin hutun karshen mako tare da iyalinsa majiyoyi sun tabbatar da cewa barayin dajin sun yi wa gidan jami'in kastam ɗin ƙawanya ne a sa'ilin da suke gudanar da ɗanyen aikin su sun ci gaba da cewa tun da fari 'yan bindigar sun kama wani mutum har ma suka ɗaure shi tamau amma suka kwance shi a yayin tafiyarsa ya yi tafiyarsa bayan da suka fitar da jami'in kastam ɗin da suka kama 'yan bindigar dai suna ci gaba da gudanar da ɗanyen aikinsu a yankuna da dama na arewa maso yammacin ƙasar nan inda akasari suke satar mutane dabbobi tare da yi wa mata fyaɗe to daga katsina ko zamfara sai nan kano inda wasu da ake zargin 'yan fashi ne suka kashe wata mata a gidanta da ke anguwar kadawa wato da ke anguwar kadawa a nan wato a birnin kano waɗanda suka kashe matar mai suna rikayya sun ji wa 'ya'yanta biyu rauni abin ɗaure kai game da yadda aka kashe ta shine babu wanda ya san takamaimai sa'ilin da lamarin ya faru sai dai ana kyautar da can sun shiga gidan ne bayan sallar magariba a ranar asabar duk da cewa mazauna unguwar sun yarda a naɗa muryoyinsu amma sun bayyana cewa akwai magina a jikin gidan da shagunan sayar da kayayyaki haka kuma a iya sanin su wato ba su ga shigar wani bako gidan ba aka kuma ba su ga fitar waɗanda suka gudanar da wannan aika-aika ba sai dai bayan da mai gidan nata ya dawo ne sa'an nan aka san halin da ake ciki ana zargi da taɓarya suka dake ta aka har sau biyu sa'an nan suka dake ɗanta a kansa sau ɗaya mataimakin gwamnan jihar kano wato mataimakin gwamnan kano a bisa rakiyar kwamishinan 'yan sandan jihar sun ziyarci gidan da al'amarin ya faru domin jajantawa iyalan da mijin nata islam kuma jihar kano yau din nan muka yi magana da mai girma gwamna kuma ya umarci cewa lallai mu zo tabbatar da mun zo mun yi muku ta kuma tabbatar muku cewa gwamnatin jihar kano da jami'an tsaro da suke wannan jiha suna yin iyayensu domin tabbatar da cewa ko su wane ne suka aikata wannan mummunan al'amari an kama su da izinin eh, to abin da ya faru shine wannan baiwar allah matar aure an shiga gida an mutanen banza sun shiga har sun kai ga kashe ta kuma sun raunana 'ya'yanta insha Allahu kamar yadda shi mai girma gwamna da yanzu ga dufiti din shi muna tare da shi ya zo nan domin jajanta wa waɗannan mutane da kuma tabbatarwa jama'a cewa eh lalle daga sai ake yi don haka mu ma kanmu jami'an tsaro ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar da cewa an samu nasarar kama wanda suka aikata wannan laifi ga daraktan dss to har yanzu muna kanan inda abdulmalik tanko babban wanda ake zargi da kisan hanifa abubakar mai shekaru biyar a kano ya musanta zargin cewa wato ya baiwa yarinyar guba mutumin wanda ake zargi da sacewa tare da kashe hanifa ya musanta zargin da aka karanto masa a kotu a litinin dinnan a yayin da ake ciki wato ake ci gaba da shari'ar kisan yarinya hanifa to har yanzu muna kanan inda kungiyar matasan arewacin najeriya a mai rajin tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasa mai suna arewa vanguard for peace and unity ta buƙaci gwamna ifayu okowa na jihar delta da ya fito ya yi takarar shugabancin ƙasar nan a zaɓe mai zuwa a yayin wani taron manema labarai a jihar kano matasan ta bakin kakakinsu faisal yusuf bature sun buƙaci gwamna okowa sun ce wato gwamna uku yana da cantarta da zai iya fidda ƙasar nan daga halin koma baya da rashin tsaron da take ciki matasan ta bakin faisal bature sun bayyana gwamna uku a matsayin ɗan najeriya da ba shi da kabilanci kasancewar ya raba mukamai ga kowane daga cikin manyan kabilun ƙasar nan guda uku a jihar satira delta sun kara da cewa gogewar okowa a harkar mulki da siyasa za ta ba shi damar samar da ababen more rayuwa tare da magance matsalolin 'yan bindiga da tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar nan. 'yan wannan ƙungiya ta arewa vanguard for peace and unity muna kiran mai girma a gabana na delta state dr ifanyi aso okowa da ya fito ya nuna muradinsa na neman shugabancin ƙasar najeriya a 2023 kakar zaɓe da zai kama abin da ya sa muka yi wannan kira gare shi shine mun tabbatar gabana dr ifanyi arthur okowa shine mutumin da zai fitar da najeriya daga wannan hali da ake ciki sakamakon ganin yadda muka ga yayi a jihar ta delta irin abubuwa da ya na alkhairi ayyuka wanda babu abin da babu a wannan jiha kamar ayyuka na cigaba. muna kira ga dr okowa da ya fito ya nuna muradinsa ya nuna sha'awarsa ta son shugabancin ƙasar najeriya wannan shine kadai abin da zai sa mu zauna lafiya ba tare da mun yi wani abu wanda zai kawo a wannan tsakaninmu da shi ba gwamnatin katsina za ta gudanar da bikin karrama matasa 'yan asalin jihar da suka nuna bajinta a gasar farautar hazikai ta ƙasa bikin wanda zai gudana a talatan nan a babban ɗakin taro na sakatariyar jihar ta katsina na da nasaba da yunkurin gwamnatin katsina na zaburar da matasa su zama masu dogaro da kansu an zakulo matasa goma sha uku da suka yi fice daga cikin mutane 250 da aka rairayo daga mutum 7,000 da suka fafata a gasar inda za a karrama wanda ya zamo zakara da kyautar mota kirar jeep highlander da kuma naira miliyan biyar. haka zalika za a baiwa wanda ya zo mataki na farko a fannonin kere-kere da zane-zane da nishadi da fasaha naira miliyan biyar a inda wanda ya zo na biyu zai samu naira miliyan uku sai kuma wanda ya zo a mataki na uku zai samu kyautar naira miliyan guda da rabi ana sa ran bikin zai samu halartar gwamnonin jihohi bakwai makwabtan jihar katsina da kuma ministocin da ke da alaka da bikin da sauran masu ruwa da tsaki abubuwan da za a bada akwai first way na a kowane fanni na waɗannan ainihin gasuka da aka yi kuma ake fannoni kusan guda hudu akwai zane-zane akwai kere-kere akwai sauransu duk waɗannan abubuwan duk wanda ya na ɗaya a wannan category da a wannan fannin za a ba shi biliyan biyar wanda ya na biyu za a ba shi miliyan uku wanda ya na uku za a ba shi miliyan ɗaya da rabi a kowane category ɗin nan guda hudu nan fannoni nan guda uku da na zana guda hudu dukkansu wanda ya na farko a kowane fanni miliyan biyu na biyu miliyan uku na uku miliyan ɗaya da ɗari biyar da sauransu kuma aka zaƙulo mutum ɗari su kansu wannan kowa za a ba shi dubu ɗari ɗari a nan kuma ƙarin mutane 38 ne suka harbi da cutar corona a najeriya a ranar lahadi kamar yadda rahoton hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta najeriya ncdc ya wallafa mutanen da suka kamu da cutar sun fito ne daga jihohi bakwai da suka hada da lagos da aka samu mutum tara sai imo da aka samu mutum goma plateau na da uku nasarawa na da biyu oshun tana da biyu sai kaduna da jihohin kaduna da ogun masu mutum ɗaiɗai zuwa yanzu dai jimlar mutane da shida ne suka kamu da cutar a yayin da ta yi ajalin mutum 341 tun bayan ɓullarta a najeriya a watan fabrairun shekarar 2020 a nan kuma shirin namu zai dakata a albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da ƙarin wasu labaran ku biyo mu <clears throat> sai dai kan sannan za ku ji cewa asusun bada lamuni na duniya imf ya ce najeriya na da karfin tattalin arzikin da za ta iya biyan sa ba su sukan da yake binta ku biyo mu a sashen labaran kasuwanci domin jin wannan da ma wasu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 haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gani da ido domin ku rika aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'annan ku shafi kanta nan take za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da saƙonni sai mun ji daga gare ku. yanzu kuma lokaci ya yi da shirin zai dora inda asusun bada lamani na duniya imf ya ce tallafin manufofin gwamnati da karuwar darajar mai a kasuwannin duniya da kuma tallafin kudade daga hukumomin kasa da kasa na taimakawa tattalin arzikin najeriya murmurewa daga koma bayan da ya samu sakamakon bunƙasar da tattalin arzikin ya samu a baya-bayan nan asusun na imf ya yi amanar cewa najeriya za ta iya biyan sa basussukan da ta ciwo daga gare shi a cewar imf najeriya ta fice daga halin durkushewar tattalin arziki a zango na karshe na shekarar 2020 sa'annan arzikinta ya bunkasa da kaso 4.1 cikin 100 a bisa ƙididdigar shekara-shekara a zangon shekarar na uku a dukkanin bangarori wato an samu bunkasa arziki a dukkanin bangarori in da na man fetur wanda ke fama da matsalolin rashin tsaro da na matsalar na'urori. a nan kuma kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito cewar gwamnatin liberia ta amince da shirin buga sabbin takardun kuɗi domin magance matsalar karancin su da ta jima a kasar da ke yankin yammacin afirka hakan dai zai baiwa babban bankin kasar dama buga dala wato dalar liberia har biliyan 48 da miliyan 700 kwatankwacin dalar amurka miliyan 280 tare da janye amfani da tsaffin takardun kuɗin. al'ummar kasar na kokawa game da wahalar samun takaddun kudin liberia al'amarin da babban bankin kasar ya ce ya faru ne sakamakon karuwar bukatar su da karancin na'urar tarar kudi ta atm da kuma yawaitar kudaden ketare kudaden da ake kashewa a kasar ta liberia sun hada da dalar liberia da kuma ta amurka daga fannin labaran ƙetare kuma wani hari da masu ikirarin jihadi suka kai ya yi sanadiyar kashe sojojin mali guda biyu an kai harin ne a kan sansanin sojin da ke niafonke a tsakiyar kasar a safiyar lahadin nan an kashe biyar daga cikin maharan rundunar sojin ta mali ta sha fama wajen dakile masu ikirarin jihadi da ke kai hare-hare a kan jami'an tsaro da gine-ginen gwamnati sojoji sun hambare gwamnatin ibrahim bubakar keta a shekarar 2020 bayan da suka zarge shi da gazawa wajen kawo ƙarshen hare-haren 'yan bindigar. a nan kuma ukraine ta bukaci tattaunawa da rasha a cikin awanni 48 domin tattauna batun girke sojojin ƙasar akan iyakarta jakadan ukraine a birtaniya ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewa ƙasarsa na iya yin tunanin yin watsi da burin shiga ƙawancen kungiyar ta neto domin kaucewa rikicin soji a cewarsa mu masu sauƙaƙawa ne a ƙoƙarin sasantawa idan ta kai ga sauya wasu manufofi da muka tsara wannan abu ne da za mu iya dubawa ko shakka babu a gefe guda kuma shugaban ukraine vladimir zelensky ya gayyaci shugaban amurka joe biden zuwa kasarsa. daga fagen wasanni kuma sabon jadawalin da hukumar kwallon kafa ta duniya a fifa ta fitar ya nuna cewa najeriya ta haura matakai hudu da halin yanzu ta koma kan matsayi matsayin ƙasa ta 32 a duniya da ta fi kwarewa a ƙwallon ƙafa duk da cewa ta fice daga gasar cin kofin nahiyar afirka da aka yi a kamaru tun a zagaye na biyu hukumar ta fifa ta kara da cewa a nahiyar afirka najeriya ce ta uku a bayan morocco ta biyu sai kuma senegal ta farko wacce ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka sauran kasashen da ke bayan najeriya sun hada da masar da tunisia sai kamaru da algeria da mali da ivory coast a halin yanzu dai senegal tana matsayi na 18 a duniya bayan da ta zama zakara a gasar afcon da kamaru ta karbi bakunci a nan ma arsenal na, tunanin yin zawarcin dan wasan gaba na chelsea amando baroja mai shekaru 20 a halin yanzu dan wasan na albania yana zaman aro ne a southampton a cewar jaridar football in london chelsea ta ba da fifiko a kan sayan dan wasan bayan sevilla da faransa julius conde mai shekaru 23 a bazara a yayin da blues kuma ke son dauko dan wasan tsakiya na west ham da ingila declan rice mai shekaru 23 da kuma dan wasan tsakiyar monaco mai shekaru 22 aurelian chomani a cewar jaridar telegraph kociyar leicester brendan rogers ya ce dole ne su yi tunani game da makomar dan wasan tsakiyar belgium yori Talimans, mai shekaru 24 wanda ya shiga watanni 18 na karshen kwantaraginsa a daidai lokacin da arsenal da manchester united ke sha'awarsa in ji jaridar metro kofar juventus a buɗe take domin sayan ɗan wasan tsakiya na faransa adrien rabiot mai shekaru 26 da dan wasan baya na brazil alexandro mai shekaru 31 inji jaridar gazeta barcelona na fatan gadon ta dakile zawarcin dan wasan tsakiyar spain gavi mai shekaru 17 da dan wasan bayan uruguay ronald arojo ta hanyar sabunta kwantiragin 'yan wasan guda biyu liverpool da manchester united duk suna zawarcin arojo mai shekaru 22 sai kuma arsenal da newcastle na zawarcin dan wasan ac milan da portugal rafael leo mai shekaru 22 a bazara in ji jaridar fichages wacce da ita muka karkare shirin a matsayin a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku so ne abubakar salihu ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya allah ya ba mu alkhairin sa'a